da manzansa kuke izgili. La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adhib ta'ifatan bi annahum kanu mujirimin. kada ku ba da uzuri da uzurorinku na ƙarya, kun riga kun bayyana kafircinku da izgilinku bayan da kuna ɓoyewa. In mun yafe ma wasu mutane daga cikinku saboda barinsu ga munafurci da tubansu na gaskiya ga Allah, to za mu azabtar da wasu ɓangare daga cikinku saboda zarcewarsu kan munafurci